اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المبارك على حظ إليك الذي إذا بك إلي أجبت إذا سئلت إلي عليك وزدت من سبيل أنت وزدت من سبيل ورشد أنت إذا من أخوضي ومدري وجلتي وذلتي وذلتي وكافة الأمراض والأعراض وسوائل الأحكام والأعداء ونسألك الله خير بين والمعصمة وجوامعه وأوله وبعدنا هو درجات الأولى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الشفاعة والثبات وحسن عقلك ورضا رسالك اللهم ذكر الجل روائدنا وإن كسر رعاينا وإعلمنا وأمرنا أن تكرنا نسألك يا خالد الأمور لا شر الصدور وما يجيب بين أن تجيرنا من عذاب السعيد ومن فتنة القبور ومن دعوة القبور يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تأتي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأننا وتغفر بها غالبنا وترفع بها شاهدنا وتبين بها رجوعنا ويزكي بها أعمالنا ويسلمنا بها رشدنا ويسلمنا بها عنا ويقاسمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا بها وآمنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والبنين اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقط اللهم اجعل على صراطك المستقيم اللهم اخذنا واخذنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك muna nan cikin karatu mu a cikin surat tsakanin idan ba kuma ce ba suratul anfal Allah ya taimake da mu da Allah shi ne jagora Allah ya samu ƙarshe mai kyawu Allah ka taimaka mana ka tuwa mana asiri duniya da lahira ka ishe mu kuma duniya da lahira ka kare mu da kare mu ke mu duniya da lahira ya wadanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu Allah ka yi kama da su kare mu shi daga sharrin na kusa da na nesa kare mu daga kasu daga sharrin na ciki da na waje kare mu na su daga sharrin maza da sharrin mata kare mu na su daga sharrin mutane da aljanu da sauran samusa farka tsakanin su tsakanin mu ka kiyaye mu ka kiyaye su aya ta arba'in daidai muka kwana a biyar wa alamu annama da yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا الله قوته ولا الرسول فأن لله قوته وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله

wanda aka kashe guda wani rasu da zamano wanda zai kurba da yan uwan mazo wanda ya sama da marayi wa masaki ne da miskinai wa misali da matawa waɗanda mutane guda biyar su an da kashe guda da cikin biyar na abin da aka samu wajen da ne wato kuma kun kwanto a amintar da inda kun kasance kuna imani da Allah wato ma an ma an zana ala abdina kuma kuna imani da abin da muka saukar da bawo gawar qur'ani a ranar rabawa tsakanin karya da gaskiya na ranar yakin badar shi an ranar rabawa tsakanin karya da gaskiya domin su ɗan jama'a ne ranar da jama'a biyu sun kaɗu na musulmi da ƙa'irai aka yi sahu ga musulmi da aka ganin ba ba kuma ga ƙa'irai ta ganin su aka komi da komi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne da dukkan wato Allah yana da iko ga dukkan komai saboda haka cikin iko nai waɗannan musulmi za su da galaba irin Allah ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir taimaka mana Allah ka rinjayar da mu a tsarkake mu ka tsara mana imani ka tsara mana lahiya ka shirya mu ka shirya biya ka shirya iyali ka sa musu albarka ka kare mu ka kare su da sharri ko wani ka tausaya mana Allah ka sa aljanna makoman mu ya man ala kulli shay'in qadir ka ba mu ruwa kuma ka mu ruwa masu albarka Allah ka mu sama mu ruwa masu albarka ila إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليعلك من علك عن بينة ويحيى من عي عن بينة وإن الله لسميع عليم wurare guda biyu waɗanda kowa ya tsaya kuma ya ja daga daga nan wurin gida an tambil wasuwacin duniya lokacin da ku kuna wani wuri da aka ce wasuwacin duniya ko an bil wasuwacin kusuwa su kuma suna wani wuri da ake ce ma wasuwacin kusuwa to amma warraka ba su wani milkon ayarin da ku musulmi kun fita wabida wato ayarin kaya da wanda rakomai suka ɗauke su to wannan asfala minkum yana gehe gare ku hakan wato yana can gina a tsayar gina ruwa gina hanyar ruwa to keji asfala minkum wannan haduwa an shirya ta babu alkawari ba a yi alkawari da musulmi da kare za a haɗu ba Allah dai kawai ya kaddara wannan haɗuwa ya ce abin nan ba ku yi alkawari ba walau tawa attum wanda alƙawari kun kai na wannan haɗuwar ya fita lafiyar ilimi a lalle ga kun saba ga alƙawari inda alƙawari kuka yi to da kun saba haɗuwa ce wadda za ta auku ba tare da alƙawari ba walakin sai dai Allah ya kaddara wannan haɗuwa ta ya kaddara Allah wa don Allah ya hukunta al'amarin da kana mafi'ula ya kasance a inda za a aikata wato haɗuwar Allah ya rage ya hukunta lalle za a yi wannan haduwar shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ta ba tare da alkawari ba kuma abin da ya sa da ya halaka man halaka an bayyana don duk wanda zai halaka ya halaka bisa ga bayyana wato hujja duk wanda zai halaka ya halaka bisa ga dalili bayyananne wa ya haya man haya an bayyana wanda zai rayu ya rayu da dalili bayyana wa inna allaha lasami'un alim lalle allah mai ji na kuma allah masani ya allah ya sami ya alim ka taimaka mana allah ka samu ya tashi mai kyau ayyukan gana mu da muke aikatawa allah ka yi mana muwafaka ga abin da duka ta su kana da dace kuma ka tausaya mana ka an shi ayyukan da samu ya tashi mai kyau bayan ka tara mana imani da lahiya shirya mana ɗayan muka sa musu albarka da kare maka kare su daga sharrin kowa da kowa ya Allah ya sami ula alim kibiri ka humar lawo يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفزلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور kahiran da suna da yawan su ba da musulmi ba shi ma annabi ta hanyar da ya wato ta hanyar wani asirin su da aka aka tambaye shi shanu nawa suka yankewa kullum to shanun da ya ba su a wanda aka yankewa da suna aka yi kiyasin an ka zane a wasu ba sai Allah ya gwada ma da su cikin kwana 'yan ne Allah ya ce dai zai yi kawo mallawo ta ambata sadda Allah ke gwada maka yawan kaɗairai shi na maka cikin kwanan ka ya gwada maka su da 'yan kino. sai ka gane su ba su da yawa walau a raka wani kafirin inda ya gwada maka su da yawa labashirtun da kuma shi. wala tana za a tun amri kuma wallahi da kun yi jayayya ga ya yaki Waɗanda su ce a ce waɗanda su ce a ce inda kun san yawan karirai da an samu kasama walakin Allah sallama sai dai Allah ya tsari ba ku san yawan su ba Allah ya tsare subhanahu wa ta'ala bai gwada muku yawan su ba ya gwada muku su yan kaɗan nan don son ya kai a haɗu a yi yaƙi amma in ya gura muku su masu yawa watakila yaƙin ba zai aukuwa walakin nan za a sallam inna wushe Allah alimun ta su duru masani na da abin da a cikin kira da Allah ya alimun ta su duru ka tsarkake mana mu ka tsarkake mana mu ka tsarkake mana ayyukan kuma ka anshi ayyukan mu ka sa mai kashi mai kyau يا الله يا عليم بذات الصدور وإذ يريكم وإذ يريكم إذ ارتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أنهم كان مقولا وإلى الله ترجع الأمور Allah ka gwada muku yawan kafiran nan annabi an gwada mai su yan cini kuma an gwada muku su kun ka gane su yan cini kwarai zai ta kai to amma ku ba ma wani maliki kun kai ba ku musulmi inda kun ka gane su yan cini da zai ta kai to lokacin da kun ka haɗu da aka haɗu wajen yaƙi. sai musulmi yana ganin su wannan waɗanda kayan suna ɗai yanzu abin nan manzo Allah bari mu yanzu mana gama da su A shi wato ɗan lullube musu na an kai abin nan ba ‘yan kaɗan na ba yawa gare su Allah ya ce izir da kaitun lokacin da kuka rabu ya gwada muku su fi a kun kalila suna ɗan kino ga ganin ido ba ya kalli da kun biya a yana ku kuko ya karanta ku ga ido su ko duk sun ka bibiyo ku sai su ga ai wannan dai bari dai a fara ai ɗan lokaci kaɗan muna lashe waɗanda ku kuna ganin yanzu kuna lashe su su suna ganin yanzu suna lashe kun ga ɗan kowa ya rena kura wani yanzu ana haɗuwa ba a jin wani haɗuwa amma in wani na ganin girman wani to haɗuwa za ta yi wada yanzu su kahire na ganin musulmi yan kilo sai a zama yanzu su gama da su su musulmi na ganin kahire yan kilo sai a zama yanzu su gama da su haka al'amari ya kasance Allah ya ce da ya kadir Allah Allah ya karanta kowane bangare domin Allah ya hukunta amuran kana maƙula al'amari wanda ya kasance za a aikata wato a zuwa wajen yakin yakin kada wa ilallah ya turja wa mambo zuwa ga Allah ake mai da al'amura to yanzu ga anan daɗa an ja daga za a soma yaki to in za a soma yaki akwai buƙatar nasihoni sojoji don yanzu kana iya gama magana da soja minti guda cikin minti biyu kila minti guda nan ma da kai da kai rabu da shi shi da ba kai rabin minti ba ya bar duniya kuma shi ke na abada da dawo don gidan mutuwa na aiki saboda haka akwai bukatar nasihohi gare su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum a fasudqu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمان إذا لقيتم فئة منكم فأجيكم كغمد الجماعة كاهرين فنيتوا سنتوا وغضبوا فتبت وليولا قومي فكذبك بشيكا كودا كودا كوبا أبي da inda kun ka rige kun ka duk ko ku tsaya ku kare mutuncin ku ko kuma ku wadata Allah ya gabata mana shi yasa tariku lokacin da aka aiko shi Sudan ya toga gulbin nan ya ketare bayan ya ketare gulbin Sudan ya ce to a kawo jirage an ka kawo jirage ya samu wani katon mai kari ya ce ta yi min guntu guntu da su an ka gugunce jiragen nan ya ce to ku yaki don addinin ko kuma don ku kare rayuwa a kun shi kowa wani lafa mallan dare ku ibn shahab shi yasa in za ana yaki amirul mu'minin ya kace to ya tsara ka ka halaka shi ga ya hasara idan shi bai tsoro mutuwa da ku yi bayan ya duk da jirgi an ga ɗauko ne ga ruwan nan na sudan tun daga jikin su kun gane su ko sai na abin na nan kai mai suna gare babban birnin su sai farto ko ku gane shi ba mutum da gaske sai kwancin sai da an kake da ya tsoke jirage nan biyu sun ya ce a tsari an kai guntu guntu da ya yi watsi da guntaye ya ce to ku yi yaki don ku kare addinin ku ko kuma ku kare rayuwa ko kun shi ku ba ba inda za da yan sojoji ga suna yaki in dai har an karge an tsawara da yaki to an kuni za su يا أيها الناس لا تتمنوا وإذا لقيتم فضل ya ku jama'a kada ku burin Allah ya gama ku da karire amma in kun ka ku ya ku shi da ya shi na Allah ya ce zalaki tun ba sai a tabbazu to in mun tabbata ni za mu shiru za mu yi ya ce a'a a kurun la ka tsira ku yi Allah da yawa wato kai ta tabbara Allahu akbar Allahu akbar in kun ku gaji da wannan sai la ilaha illallah Allahu akbar haka dai da jami'in mai dama shi kansa zikirin yana karfafa jikin mai jiki shi zikiri yana kara mai jiki kai. wato idan mutum na yawan zikiri idan daga nan yana iya tafiya da za ta kai shi bakin tasha in ya hau gudu da kana almasiya amma ko da ya kaɗa ya gaji in ya yawaita zikirin ya Allah ya so nan yana kai abuja yana kai kewa ta zuwa jinuwa shi zikiri shi a haka ainihin jiki ya fita shi yasa kun ka yadda da ba ta mata ce aiki ya mutu yawa annabi ya ba ta bawa ya ce bai ba ta sai ya ba ta zikiri ya ce dole nan ma goma jirgin yawa kisa kuka ga malam ibn taymiya da almajiri ne ibn qayyim al-jawzi ya tauke shi shi da sai ya ce shi ya sallah su ba ya ci gaba da yawan da zikiri ya gama da yawan da zikiri ya gama a sai da rana ta ci gaba sama ta fara zani sannan yawon sun ka gaisa ya ce ai ina karin kuma dole ba zan karin kuma zan gaba ba zan samu kayyar da waɗanda ya sa wannan ayyuka da su ga yana yi ba don wanga karin kwamando wajen ya in mutum na yawar da zikirin Allah aikin da ya kai yana iya aikin mutane da yawa in dai yana zikirin Allah zikirin Allah yana taimakawa kwarai-kwarai da gaske sannan abu na biyu yawar da zikirin Allah musamman irin tambara da abin da ya kama da ita yana sa makiyan Allah su ji tsoro ba cewa nan wurin wani mutum ta gaya wana wani rikici da an na nan wurin ina zaune wani rikici da an wata jiya ya ce bayan wuta ta mutu wani mutum guda ya ce ya ce mene ne abin da na kuɗa kuna yi kuna yi ne da sai ya bindiga mutawa sai makaman musuwa ne ya ce wata shi in ya ce ban ya ko Allah ba ya yi yawa ya yi yawa ya ce kabbara na ya an kai ta duk tsoro sai ta gudu wani shi da bindiga ce wani shi yadda asasi aka da suka ta kashe ne to shi zikiri yana sa irin wani. yana sa abin da almakiyan Allah su ji tsoro to shi yasa ake ake so a yawan shi kuma yana taimakawa yana kore shedan yana kore wa mutum shedan in mutum na yawaita zikirin Allah to yana kore shedan da kusa gare shi idan shaidan ya jaye ta kusa gare ka sai bakin kwarai su samu wato mala'iku lokacin da shaidan ya kudu don ba su haduwa waje ɗaya da mala'iku da shaidan ba su haduwa waje ɗaya zikirin Allah alheri ne yana da yawa sannan Allah ya ce wa ana ma'abu ma zakira ni wata haraka bi shabata ni ina tare da bawa mutum ya yi zikiri na lebo ne na bisa da na ƙasa sun motsa saboda ni ya ambace ni da wani hukumi nawa ina tare da shi saboda haka akwai alheri kwarai da duke zikirin Allah yana da alheri ko sana'a ka kai kana yawaita zikirin Allah domin Allah ya so Allah zai ba ka ciniki kwarai ko makiya gare ka suna hada da kai in sun kafe sun ka yake da Allah to za su ji tsoro ba za su da makiya kusa gare ka ba Allah zai bi kaya tsara bisa ga ka'ida Allah ya ce wasu ruhu kama hada ku in za ku biki ne ku yi shi kamar wanda ya shirya ko wanda ya ce ai sai ku yi kamar wanda ya ce ai kuka samu ga falala duka falalolin zikiri ta kai saba'in da wani abu kamar wanda muka karanta ta kai saba'in da wani abu su guda ta ishi mutum rayuwa don ko dai ka je abin nan da ɗan kuɗin kashi ba su kare maka aljihu ko shi babbar eh, babbar lalaci muddin kana yawan zikirin Allah da kyau gaskiya kucin kashi za su kare maka a jiwonka lalura ka in dai takata gaskiya wa wurin da za ka rasa a jiwonka za ka dai mance tsawai ba in dai kana yawan da ziki, saboda ka wazkurun laha kafiran da yi zikirin Allah da yawa da Allah kun tuzu da ƙaunar don ku samu babba duk abin da zai taimaka muku ku yi zikirin Allah da yawa kuma kamar wanda ya kamata ku ɗan abin nan ba sako na ba ku yi umarni da shi don ku yi kira Allah da yawa sannan wa adi'un laha وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتبتلوا وتصعب ريحكم وتدروا إن الله مع الصابرين. a bayan kun tabbata ba ku yi gudu ba bayan kun yi zikira Allah da yawa ba sunna wa adiyar Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da'a da masu ne ku yawaita ibada kuma wala na da kuma ku ba gaddama gaddama tana ta haddasa kiyayya da yawa mutumin da ta ganin mutuncinka amma rar da kun kai gaddama da kai da shi sai mutuncinka ya zube da shi saboda ka ku bar jayayya fatar shirin kada ta karya ku kai wata za ba yi wa kunkarin ku ya ɗebe wasu kuma ku yi hankuri da junan ku ta abin da da kuke gani tsakanin musulmi da musulmi ba su kaɗai ba ne wanda a tsakanin kahirai da ya yi wanda a tsakanin musulmi da musulmi yawa rikicin da a tsakanin kahirai da kahirai ɗan uwansu ya yi yawa bisa ga rikicin da a tsakanin eh, kahirai da musulmi saboda haka wasu ku yi hankuri da junan ku kowa ya ce shi hankuli da makwabci ne ya yi hankuli da dan uwa da zaban lafiya da iyali ku yi hankuli inna allaha ma asabili na lalle allah yana tare da masu hankuli allah ya samu ciki wala ta kunu ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعمل والله بما تعملون محيط sannan kuma ka koyi takama ku ba alfahari alfahari na da ka karya mutane wato Allah ya ce ya taimake ku wurare da yawa amma wa yau mahonai ne ne za a jabar kasar kasarata kuma? alamtu ne an kunce amma ranar yakin ne da yawan ku birge ku kuna takama kuna haɗin yau kan ba a iya ba a yi muna kukan yawa nan ba ku taɓa gudu da kuke duniya ba ku da ba taɓa kura ku kun kai gudu kamar ba don wani mutum da karakumi ne kwance ya yi rakumi ya kama gudu ya tashi da fitsa rakumin na ba sai kore ɗaki har da rakumi ya shige daga saboda haka alfahari bai da abin nan bai da bai da wata fa'ida a shi wato alfahari bai da wata fa'ida da ya taɓa yawa wato babu wata fa'ida da alfahari ta bayarwa saboda haka ku nisanci alfahari kuma ku nisanci takama ku nisanci alfahari kuma ku nisanci takama Allah ya ce wala ta kunu kan ku kasance Allah zai na jinin da diyariya amma wa'annan da sun kai to daga gidajensu kada ku kasance kamar wa'annan da sun kai to daga cikin gidajen su. wato lokacin da sun kai to daga cikin gidajen su, da suna jihadi waɗannan suna masu takama bari a annasi suna masu yin don mutane su kuri wai su dona an sabilala suna danna mutane daga hanyar Allah wato sun fito suna takama kamar da kuka wani lokaci mu adda yawa mu adda masallatai mu adda makarantun ne mu tare da gwamnati mu tare da kaza to duk irin wannan bakin alfahari da kuka yi da takama to ku rabi da shi in ana yi ne ba a samun nasara in ana yi ne ba a samun nasara duk wanda zai to wajen jihadi in yana so ya yi nasara dole ga Allah zai mai da al'amari ne kai tsaye wallahu bima amaluna mahita Allah mai kewayewa ne ga duk abin da kuke aikatawa Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu wa yanzu yana mu shaida وإذ بين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فوإذ بين لهم الشيطان أعمالهم كأن مثالوك عند الشيطان يقرأ تاما مشركة أيوكا shelar ya kawata wa mashirka ayyukan su ya nuna musu da zai kama musu ya zo da tubar mutumin nan na jiya raka ta binin maliki ci ba sai ya zo saboda shi babban ya a can najar ya zo da wannan tuba ya nuna shi shi da mutanen najar sun goyi bayan karna za su kama musu wannan aiki saboda haka sai ya zo an ce hannu na laki ga hannu abu sura da sarkin maka sun laka hannu haka suna tsaye ana isowa wajen yaƙi shi ɗan ya diba haka sai ya ga mala'iku na saukowa shi ya san su sai ya yi shekaru yana ba su sallah don haka ya san su yadda suna jidowa bayan ana tahiya ana tahi zai na gaya musu abin nan wakala la galiba lakum yau ya ci yau ba mai rinjaye wa inni jarun lahu ni ni ne mai taimaka muku yau malam suna ta jin daɗin hira har an ka samu wani yaƙi sai ga mala'iku na sauko ba ya ga suna fa nan ne sani walan ma tara atil bi atali sadda jama'a bi sun ka da juna kahire sun ga musulmi musulmi sun ga kahire shi ko shi ɗan ya ga mala'iku na sauko na kasa a zaki a shi hannu ne ga abin soya sai ya fiyo baya alaƙi bai daga kawo nai suka ce mai a taka zuwa na na. yanzu bayan mun kawo nan wani yaƙi za ka tabar da mu ban mu cikin yaƙi ga ta yaka wa kala ya ce ni bari umman ku ni na yi bara a gari ku ban kama mu gaskiya dan mi ba a kama mana ya ce a arama la rauna. ni ina ganin abin da ba ku gani ya gama mala'iku su ko su gama mala'iku inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani inni akabu la kai ni wato ran Allah ne kai ku da ba ku tsoron Allah ba dai ku wada inni akabu la mala haka shi dan ka iza mutum sai ya iza ka fada sai ya dawo da bayi kishin mata yanzu kaka buƙatar taimako shi ko yanzu abai taimaka yanzu zai maka da to haka shi ɗan yake ko cikin mutane malaman shedan haka su yanzu za su iya zanna da ɗan siyasa yana ta ba su kaya yana ta ba su kaya har shekara hudu in matan mutum ta haihu ya iske in da ya ce za a aure ya iske in da ya ce ta haihu ya iske in rashin laya an kai gida ne ya iske ko wata lalura ta faru ya iske sai ya ga shekara ta kewo da an hito takara lokaci ya yi ya tabbatar da yanzu suka bukata taimako sai dole jariya da baya kawai ba su taimako bai ki da ya duk ina abin sun gaba shekara ko kuma da yawa haka nan na kuka yi to duk wanda ka ga yana haka nan malamin shedan tafiya gare irin ta shedan kun ga sai da ya ga sun fada cikin matsala yanzu suka buƙatar taimako shi ko ne ya kawar ja da baya baki da ce irin ta shi duk wanda an da ya fi cikin da ba ta ba ta da shawar shedan ya ce gaskiya bai kama musu shi ya ga abin da ba su gani kuma tsoron Allah ya kai shi su da ba su tsoron Allah sai su wada da Allah wallahi shadidu da kara Allah mai tsanana azaba na da duk wanda ya saba an ce da shi ɗaya ya faɗi wannan magana sai Allah ya ce wa Allahu da iqab Allah ku gaba ga gare don ka san sai shi ɗaya ya ƙara bambarawa da shi kuma shi kenan ya bar su kenan ya kai da ya gama da wannan matsala ce saboda haka duk abin da ka san ba Allah ne ya umarce ka wato ita ka san wanda Allah ya umarce ka to shiga kai da kawa shiga kai da kawa Allah bai bari ka wala kanta shi Allah la ya bi wa ajira musulmi Allah ya kare idh yaqulu almunafiqun يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ya kulul munafiquna wai ana cikin wanga hali ba sai kai cikin tsohon musulmi waɗanda da musulmi sun kai ke tare da su ko sai sun ka koma ke su ma sai da kulul munafiquna sai da kai ka cewa wallazi na fi qulubihim marad da waɗanda cikin zukatan sa akwai raunin imani kar haula idin ka zo daga musulmi wallahi addinin sai da su waɗanda suka yi ma Allah ya Ba Ai ba wani ki gori banzo. shi ke da sun yi da cikin musulmi don sun ga a wasu kare ya da musulmi za su yi yau sun koma cikin kare da suna ganin a wasu kare kashe musulmi za su yi yanzu yau su zama su adda duniya to bari tun yanzu ya bayyana ba a ta yau bai da musulmi ba don ko da an kashe musulmi shi eh, waɗanda yan wani suna zarra haɗu da dino waɗanda ya rute su kai din banda abin ga kaza banda kaza banda kaza yanzu waɗanda mutane ka tun kare wa'ancan da Allah ya ce ai dogaro na ga Allah wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun lalle Allah mabawani na hakim kuma malam musulmi sun ka dogara ga Allah ai da kashe ku musulmi sun ka dawo da nasara musulmi sun ka samu nasara kun ga na ya kai da wasan kunya ba sai su koma dawa kuma sun ka kuma dawa sun ka rage cikin musulmi sun ka san kunya amma suna nan da wannan akidar ko yoshi jira suka kare su ya ya Allah ya azizu ya hakimi ka izzarta da hikima ka Allah ka ya mana ka taimake mu akan makiyar ka shirya mu ka shirya mana ɗayan mu ka warkar da su ka sa musu albarka kuma ka kare mu ka kare su ka aza mu da mu da su ga hanyar kama daidaiciya ka zaunar da kasan mu lahiya ka haɗa kan muka ka haɗa kan malumu da izzarka da hikimar ka ya Allah ya azizu ya hakim walau tara ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة a وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إلا كاغني إذ يتوفى الذين كفروا lokacin da kayayyai suke yin wafaci inda ka ga lokacin da kayayyai ka mutuwa almala'ika ce ya dirbu na wajewa wa mala'iku suna bugun fuskokinsu wa adabara wanda tuburorinsu suna ce masu wazo ko azabar hayi ka fadanda na azabar gobara inda ka ga wannan da ta ga abin mamaki wato ranar yakin nan na badar malayaku sun yi towa malayaku sun yi to su wajen dubu biyu sun da dubu guda sun kawo rabuwa daga baya Allah ya cika su da amsa nuna mala'ikati musawwami hamsin ah, na alfa nuna mala'ikati wani mala'ika dubu hamsin kowane su ya ɗauro rawani dukkan su nan horin rawani sun kai malayaka dukkan su wani rawar a yaƙe yaƙe daban daban akwai ranar da dukkan su jan rawani sun kasa su malaikuwa annabi ya ce dukkan su sun ɗauro rawani irin na abu da jana jan rawani kun san ya kasawa mai kama da jini don haka in ya fito sai a yi mai nasiya in ya an ba shi sojoji sai annabi ya bi nasiya karkashe shi mutum kar ka kashe ɗayan mutane don shi bai tsoron mutuwa sai an yi mai nafiya sai ya kashe ɗayan mutane rada biyu ya sa jan rawa nan nan ba ne ya tawo da tsari kuma Allah da iko ne bai kashe shi wajen wannan abu kowa da yake kutsawa cikin gidan mutuwa amma akwai ranar da sun kasu kuma jin rawanin sallah su mala'iku wato sukan zo da rawanna daban-daban ya danganta da irin yadda buhari ya kawo ruwaye sukan zo da rawanna daban-daban su mala'iku inda duk za su da rawani suka gaba ba suna wajen aikin Allah rawani suka yi kuma kun san dole kuwa yana lalata haka nan gobe ko yanzu ko kuma yi manyan huduna gari kuma su tsada ba ta na zuwa da rawani huduna gari kuma su tsada ba ta na zuwa da rawani shi yasa babu ruwanku da ingancin hadisi duk wanda ya raunana shi ko shekaru na shafi kafin kai kun gamsu hadisin nan bai da kyau dan dai ka sa rawanin shi ke na wani shi ko rawanin dama yana cikin abin da ya sa aka tsoron dama yana cikin abin da ya sa aka tsoron don haka magabatan ku suke yin babban rawani yanzu ko ku abin da kun ka dauka yi babbar riga da ba akwai sha'awar cikin zuciya ku ciki ba yanzu ko magabata sai sun kai a yi riga na an kasa ita babbar riga ba ko yana aka sa ba wurin da an kasa mutanen ba su mu mutum sai da babbar riga eh to ita nan inda kana nan sa babbar riga an ka gane ta aza wani jami'a ba shi suka ma ba malami ba in an ka ga malami ya sako babbar riga kwarai sai a ce malamin nan wato tare da hukuma yake sai a ji tsoro ne to inda ka san haka nan mutane su ce ya ce ba su gina ma sai don rigan to sai a sa babban amma shi rawani ko yana ake sa shi aka shi yasa ban tsoro gare shiga har ne ya dube ka da rawani tsoro ya kai shi yasa ko ganin suna ta faɗa da shi kowace kasa. inda da kuka ganin suna sa doka rawani da hijabi suna suka tsoro duniya rawani shi ya hijabin maza ah, hijabi shi ya rawanin mata ce wanda da an gani da shi ka sosai to an san wata jihata ko wanda an gani da yawa ne sosai to an san mutum kwaya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya sa ku dawo ga hanyar ku ta addini Allah ya sa ku dawo ga hanyar ku ta addini dalika ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم أنت وانا أذابا أنك وكاهري لا يكون أبوهم كما تنسوا لدوبارس سنة شاقا أننا أذابا غبارا wato bai ma kaddama aiki ko saboda abin da hannun ku ta gabatar na aiki mara kyawu wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid lalle Allah baya zalunci ga ya Allah ya wanda baya zalunci ga bayi ka tsara mana imani da kai ka tsara mana yarda da hukunci-hukunci da kadarorin ka kada bi ali fir'aun kada bi ali fir'aun wallazina min qablihim كفروا بآيات الله فأخذهم الله ta kafirai ta walwala alkawarin da suka ɗauko tsakaninsu da Allah ka da abi ali fir'auna kama al'ada fir'auna ce da jama'a wallafi na min kawalin da wayan da aka bani su ba su da alkawari ba su da amana fir'auna da jama'a ta faru da ayatin lahi sun kafirce ma ayoyin Allah sun ka ɗauki hanyar da sun ka ga dama ba ka zama sai Allah ya kama su da azaba bin gobe saboda zunuba shi fa Allah duk wanda ka ga yayi ma azaba to akwai zunubin da yayi kowa ka ga Allah ya ma azaba akwai zunubin da yayi yanzu kawo hanyar ka da su da milan kan da an ka don abin nan masu kabo-kabo da ka gudu kwai amma kullum kana biyowa ba kai sun tuntubi ka faɗi ba kana jin jiya da sai ka shiga na da ka kawo ba tudu sai ka mai da gaban ka gaba su ka bugi wurin nan ka tsira ka faɗi aka ga laifin kowa wato aka saka labu da zabe ta Allah ya kama ka da zai ta abin da ya za kai ke yake da bani ka je ka tuba mai don kai ya kuma ije da ta kai ga wancan tudu shi kuma da abin da za ka lura da shi mutum nawa ya wuce wurin mutum da kowa ya biyo ga tudu nan da wada ba kai ba wanda ya ne ya wada wani ya yi ka ci wani ayi ko zunubi ya yi ke da ganin ka wane ya yi tafsiri kai da ganin ka kaka ganin wane ya yi tafsiri don kai ka ganin haka amma ai Allah shi ya san abin da aka koye da bai saboda haka in ya yi ka zunubi ya Allah ya sani kuma wannan malaki na gare ka kace wane ya yi ka zunubi mai gina wa ya gaya maka ne wani na ya gaya maka gaibe wa ya gaya maka wane ya yi ka zunubi Allah nan kaga zuwa makaranta bai zuwa wani wa'azi yana wajen shaki goyo shi Allah dan gani haka ne shi da Allah yi da shi da Allah yi sai yana yiwa akwai lahin da kake wanda ya yi shakin nan malami amma baka ko gane lahi na to da an ka tashi kama da shi sai a kama saboda haka in Allah ya kama ka kakka yadda ka ce mai wani ya yi ka dauka kawai a Allah ya kama ka zubin duka da zunubanka ka dauka Allah bai zalunci wa annan la laysa bi zallamin da alamin ka dauka Allah bai zalunci yin gana ka shi na yasa Allah ya maka wanga Kaka ka dauka Allah zalunta kana aiwa ne yi ka zunubi ba mai haka ba kar ka dauka haka ne in ka dauki Allah ya yi zalunci to abin da zai biyo wa baya yi wanda ya hau yawa Allah ya kare ya ce abin nan inna Allah ka wuyin lalle Allah mai tsananin kari na shadidu da kalu ko mai tsananin azaba ga wanda ya saba ya Allah ya ka ya shadidu da kalu ki kowace ka ya Allah ka kare mu daga iqabi ka shadidu ka kare mu daga dukkan ka da tunnu baki daya Allah ka kara mana imani ka kai ka Allah ka kara mana karhin imani ka kara mana lafiya mai kai cikin dukkan kwanan kuma ka ba mu kariya mai kai tsakanin mu da dukkan wani wanda ka nemi shi Allah ka sa aljanna hukumar mu ya kawuyi ya shirye da zalika ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها ala قوم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم wato zalika wannan azabar da kun ga suna zaune lahiya da tashi sun ja maka sai musu wannan azaba Allah ya ce abin da yasa da annan laha lam yakum a ni'amata an'ama ala qawmin hakika shi Allah bai canza ni'imar da yawa mutane hatta yi gairu ma da ambasu sai sun gaiwa abin da ke cikin zukata duk wata matsala da kaga ta same ka in dai ta alheri ta to akwai canjin da an ka samu cikin zuciyarka na alheri da ƙarin imani sai a canza ma kai ko a samu alheri da ƙarin imani idan an ka samu sabanin hakan nuhin ka da ta alheri kan canza ta nuhin shiri da wata manawa to na ana iya samun canji kuma alherin nan da ka ta samu sai ya juya ya zama shiri Allah bai canza ni'ima da ya yi muku sai kun canza imanin da a cikin zuwa mu yan Najeriya wato mu da muka sa aminci da tsaro da kwanciyar hankali babu abin ya kawo mana sabanin abin da muka gani yanzu ya canzawa daga abin da Allah ya umarci shi na kawo canji zama sahi ya yawa cikin mutane sahi ya yawa cikin mutane mutumin da ba ka zaton matsayi na har da kashe mutane cikin kwaji suna da yawa sannan rashin gaskiya ya yi yawa yawa an kai mutum nawa na za ka ɗauki naira dubu ka bashi ka ce dattijo ga naira dubu ka ɗauki naira ɗari uku ka samu mutum bakwai kowa ka ba shi naira ɗari sai ka ɗauki ɗari uku mutum nawa na wanda aka ba yi da sabo magiyawa wani kowa bai ba ko ɗin an wai almajiri na an kai magana ce to ai dai don Allah ya ce ko to ake mako na zai ni ba ta ji dawo da zai don haka shi yana ganin wannan amana ko ya canye ta inda taimako na za a yi ai ya ba ta cancan da babu ruwa ne da haƙƙin wa'ancan su bakwai ya ku shi kada ya canye haka nan na aka ta rayu tunda ka gayawa an kai malamai su kai malamai wa'anda aka ji da su su je wajen aikin hajji su ce ma alabai ko kawo kuɗi a muku a sai suna shi kuɗin ga sai su zanna su sai nanu wani za su yi to kuɗin ga dai cewa an ka yi a sai dabbobin ga sadaka za a yi to tun da dai sadaka za a yi da su yanzu an ka kai su da za su yi to tun da sadaka za a yi kewa ne talaka kake shi kuma talaka ne shi wajen talaka yake to ina ganin abin da ya kamata tun da dai talaka za a ba to mu ba bukata mu kun kuɗin gare mu bai kamata mu hana mu kanmu ba saboda haka yanzu kuɗin ga ga su dubu goma bari a bi dubu guda a ce a sai a sai yan dabbobi dubu tara ko wa mini da kai murawa ai daga ayayi wai kika ba da ayayi tun da sadaka haka ce a ba sadaka haka ce a ba ka ji wani wai Allah na mara ki yadda aya ne ka samu Allah ya ce a bayan da talaka malam irin waɗanga abubuwa na ce amana da rashin amana suna sun kai yawa cikin har wani na za ka ɗauka amana ka bashi ba ce malaman ba ban ce limaman ba ba dai 'yan kasuwa da 'yan siyasa to canji na an ka samu da yawa in ba ku sani ba ku sani canji na yayi yawa ƙwarshe sa wato zaman lahiya ya canza gaba ɗaya Allah ya gafarta mana dole sai mutum shi gona sai daji inda babu gari kusa shi ya buka sai shi kunci mai sai shi ta noma ne sai kaka ta ya girbe dawo yanzu ya ce da dare a ɗauke ka cikin goron wato canji na kuma duk da gare mai kyawa canji na duk da gare mai kyawa daga wani ba to abubuwa na da ka bukata mai ta gyara mai ta gyara gwargwadon yadda muke iya idan an ci gaba da gyarawa Allah zai gyara mana idan ba mu gyara ba ba za a ci gaba da zama cikin matsaloli amma har yanzu ko mutane ba su gyara ba duk wanda ya gyara Allah na gyara duk wanda ya gyara Allah na gyara har yanzu wanda su ya gyara Allah na gyara kuma duk wanda ya tuna ta kai tuna yana cewa ya wuce ɗaya da wanda ya ce ya yi har gaishe shi ta yi Allah ya ce mu Allah ya kare Allah ya dawo da mu ga imanin mu da kuma shi mana kare wa annan da sani wani alim lalle Allah mai ji na kuma Allah masani na ya Allah ya sani wa alim taimaka mana Allah ta dawo mana da imanin mu na da da amanan mu ta da kuma da kai ta dawo mana da zaman lahiyar da muke da shi a da kuma da kai wace hankalin da muke da shi a da ta dawo mana da shi kuma da kai ka shirya mana biyan mu ka warkar da su ka sa musu albarka ka kare mana su daga shirin mutane da aljanu sauran halittun kira Allah ya zuru da آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم an hada fir'auna da jama'a wallahi nan nan kawai da wanda sun ka gabace su na gabanin su kazzabu da aya ta rabbi sun kare ta ne da ayoyin ubangiji sun ga an sake maimaita wacce aya ce wato sun kare ta ne da ayoyin Allah ubangiji ana maimaitawa don a bayyana Allah ba ya zalunci subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka gani na canje-canje wato kamar wadda fir'auna ya canza na an ka canza kusan misali na aka yi mana da sauran kan kuka diba da rawa da shekara sai ɗari hudu yana mulki ne lahiya da wanda bai canza ba kahiri na ba kahire shi ka mulki kahiri na kahire shi ka wani daidai shekara ɗari hudu yana mulki ne lahiya da bai canza ba kahiri na kahire shi ka wani to amma lokacin cikin shekara arba'in bayan shekara ɗari hudu cikin shekara arba'in sai aka aiko annabi musa sai fir'aun ya canza daga kafirci nan ya dawo bara da annabi musa shi ke na a cikin ƙarshen shekara arba'in da na allah ya shi shi na aka yi mana misali da shi in dai ba ka taɓa allah ba allah zai taɓa ba. amma kai ba kan yin aiki alheri da ya ce ai kuma ka ce wani bai to bai kyale ka za a gwada a gan da kalli tun da shi ya ce a yi ya ce ba kai kuma wani rai da yanzu za ku gwada kalli da kai da shi amma in ka ce ba kai kowa kai ya ce shi ku babu gwada karyar da za ku yi tun da zai kasa akwai Allah kuma ka ce shi abin da ya ga dama to nan komi ba a yi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar dai al'adar fir'auna da wanda suka gabace shi kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata da ayoyin ubangiji fa halakana wa muka halaka su bi dunubi saboda sanadiyyar zurfin wa garakana ala fir'auna mun kan shi fir'auna da jama'a wa kullun kanu da da sun zama azami kun gani Allah bai halaka kowa sai azami bayan ya halaka su yace ba a halaka na hundu dunubihim mun ka hallaka su saboda zurfansu wa aka rakana ala fir'auna mun ka noce fir'auna da jama'a ko don karin bayani yace abin da yasa mun ka hallaka zalunci sun kai wa kullum kanu zalimi wannan su sun zama mutane a cikin su duk sanda mutum yace zalunci zai kai ka ce ba kai abin da ya saka kuma ka dawo kana faɗa da masu yin abin da ya saka gaskiya jarin ka ya kusa ƙare jarin ka ya kusa ƙare zahiyarka ka ta kusa kucewa natsuwar ka ta kusa ɗebewa nan gaba ka cikin da halaka amma idan kana son zaman lahiya kai ka gane abin da kake shi na tubali kuskuren ka ya san abin da a kuskuren ka kuma ya san abin da ya karnin ka ya sani ba zai ka wada duk abin da ya karnin ka ya sani abin da kai kani ya sani abin da kake da gangan ya sani wanda kake da kuskure ya sani sai kokari ka rabu ya da shi dan ko kai wata ya kalle ka kuma shi babu abin da ka cuta kuma bai zalunce ka ba wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadun Allah bai musu zalunci ba sai dai sun kasance kan su ke zalunta Allah ya taimake mu kuma Allah ya gabata mana Allah bai a sama ya taba su na wasu ba su karɓa Allah kada ka samu cikin azabu. Allah kada ka samu cikin azabu. Allah kada ka samu cikin azabu. shirya maka shirya ɗaya maka sa masu albarka ka kara musu imani da lafiya barkar da mu da mu da tuwa ta kare mu daga shirin maza da mata da mutane da aljanu sai mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad wa ala ali Allah muna roƙonka da annana na shirya annaka an tilawa da ila ila ila an tilawa da sama. Allah bai lau ya liru wa nan da wa da kuma kuma. Allah muna roƙonka Allah ka gabarta mana. Allah ka Saboda sarki